nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,506,86,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na ko kun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci. akwai kisoshin rayuwa labaran wasanni sannan shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, ƙasashen turai guda uku sun ce ɗauke takunkuwan tattalin arziki kan ƙasar Iran ya fi ƙarfinsu. shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce nan ba da dadewa ba zai ƙara kuɗin fito wa kayakin da suke shigowa amurka daga ƙasashen turai sannan za ku cewa hukuma mai kula da falasina a majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa hamji ƙasar isra'ila ta faɗaɗa yaƙi a ƙasar falasɗinu daga gaza zuwa yamma da kogin jordan. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugabannin kasashen turai guda uku wato eu3 sun bayyana cewa daukewa iran takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata ya fi ƙarfinsu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakarto shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran yana faɗar haka a wata hira ta musamman da shi muhammad islami ya ce ƙasashen turai guda uku wa'anda suka hada da jamus faransa da kuma ingila sun aiko masa da sako inda suka tabbatar masa cewa a cikin ba za su iya wato ɗaukewa iran ɗin takunkuma tattalin arzikin da aka ɗora mata ba a cikin wato a cikin shugaban muhammad wato islami shugaban hukumar magamashin nukiliya na ƙasar iran ya faɗa tashar talabijin ta press tv cewa a nan gaba za su ƙara tattaunawa don ganin yadda za su fi bullowa al'amarin shugaban ya kara da cewa saƙon da eu 3 suka, suka aiko wa wato ƙasar iran ya nuna, irin rikicin da shirin nukiliya ƙasar iran ta fada ciki ya kuma kara da cewa hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya kamata ta kare haƙƙin dukkanin wasu ƙasashe a duniya wanda suke son amfani da fasahar nukiliya ta zaman lafiya shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran ya bayyana cewa har yanzu yarjejeniyar jcpoa tana raye amma iran za ta mai da hankali a kanta ne kawai idan ɗayan ɓangaren ya dawo kan hanya shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa a yau litinin ce zai tattauna da shugabannin ƙasashen mexico da kuma canada dangane da rikicin kudaden fito da ya ƙara wa ƙasashen guda biyu shugaban ya ƙara da cewa zai tattauna da shugabannin biyu a yau litinin don ya tabbatar masu da manufarsa na ƙara kuɗaɗen fiton shugaban ya ƙara da cewa zai ɗora wa hatta ƙasashen turai wanda suke shigo da kaya daga turai zuwa amurka nan gaba sai dai bai sanya lokaci ba kafin haka dai shugaban ya bayyana cewa zai ɗora wa ƙasar kanada kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan dukkanin kayakin da suke shiga ƙasar amurka daga kanada sannan sai wato man diesel inda zai sanya mashi kashi 10 cikin 100 kacal jakajiyar majalisar ɗinkin duniya na musamman kan al'amurar falastinu ta ba da sanarwa cewa hamshe kasar isra'ila ta faɗaɗa aikin kisan ƙare dangi da take yi a gaza zuwa dukkan ƙasar falastinu da aka mamaye ta kuma ƙara da cewa wannan halin yana nuna cewa hamshe kasar isra'ila tana sun ta ƙara faɗaɗa kisan kiyashi na gaza zuwa jenin da kuma sauran falastinu gaba ɗaya francisca albanese ta bayyana haka ne a shafinta na x a jiya lahadi ta kuma kara da cewa kasashen duniya su shigo cikin al'amarin don kawo ƙarshen wato kisan kare dangin da kasar isra'il take yi a garin jenin a halin yanzu a yankin yamma da kogin jordan daga ƙarshe jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa halin yanzu kisan kiyashi da rushe-rushen gidajen falastinawa bai tsaya kan gaza kaɗai ba amma ya hada da yankin yamma ta kogin jordan da kuma Falasɗinu gaba daya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar 'yan sanda ta jihar kaduna ta sanar da cewa ta kwato mutane 23 da masu garkuwa da mutane suka kama a cikin dajin kajuru da ke karamar hukumar kajuru jami'in hulɗan jama'a hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar kaduna mansur hassan ya sanar a jiya Ladi kan cewa sun kwato mutane wato guda wato mutane ne a ranar biyu ga watan fabrilu da muke ciki jami'in 'yan sandan wato ya ce ya sami nasarar ko kuma sun sami nasarar kwato mutane ne bayan da suka sami bayanai na sirri akan kai kawansu a wa'annan yankuna hakanan hukumar wato hakanan kuma hassan ya ce an yi taho gama da masu garkuwan kafin a fitar da mutanen sannan kuma a lokacin da aka gane su suna ƙoƙarin ƙaurar da mutanen zuwa wani wuri da ake kira kajuru barayin dai suna ƙoƙarin sauyawa mutanen da suka yi garkuwa da su ne wuri a lokacin da 'yan sandan suka farma su a yayin ba ta kashin da suka yi da jami'an tsaron da 'yan sanda kuma da sojoji da suka yi aiki tare sun kashe wasu daga cikin masu garkuwa da mutanen jakadan ƙasar iran a pakistan ya bayyana buƙatar shugabannin ƙasashen biyu su ƙara yawan musayar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu zuwa dala amurka biliyan goma tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto riza amir muqaddam jakadan ƙasar iran a pakistan yana faɗar haka a wani taro da aka gudanar a tsakanin jami'an gwamnatocin biyu a cibiyar kasuwanci ta rawalpindi a ƙasar pakistan ya kuma ce dole ne shugabannin ƙasashen biyu su tsara yadda harkokin za su kasance muƙaddam ya kuma ƙara da cewa gwamnatin gwamnatocin ƙasashen biyu suna da dangantaka ta hanyoyi da dama waɗanda suka hada da kasuwanci al'adu addini da tsaro da sauransu cibiyar kasuwanci da kuma kamfanoni a ƙasar pakistan yana daga cikin cibiyoyin kasuwanci mafi ƙarfi a ƙasar daga ƙarshe dai jakadan ya bayyana cewa duk tare da takunkuma tattalin arziki mafi muni da aka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran amma iran tana aiwatar da harkokin kasuwanci a ƙasashen duniya daga ciki har da ƙasar pakistan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai ko kun san mu koyarshin farisanci gisoshin rayuwa wato labaran wasanni da kuma shirinmu na kide-kiden iraniya don nan kuma muke cewa a yi ne lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan yadda kafofin yada labaran gwamnati a Gaza suka bayyana mummunan alkaluman hasarorin da yakin 'yan sahayuniya ya janyo a Gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya ce sama da mutane dubu sittin da ɗaya ne aka kashe a yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan gaza da nufin shafi al'ummar yankin wanda kuma ya sanadin raba falasinawa sama da miliyan biyu da muhallinsu ofishin ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a asibitin alshifa da ke gaza a ranar litinin inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,883 inda ya ce daga cikin waɗanda suka yi shahada 47,887 ne suka isa asibitoci

ofishin ya kara da cewa adadin waɗanda sojojin mamayar isra'ila suka kama a matsayin fursunonin yaƙi ya zarce dubu shida da ake tsare da su a gidajen yari kuma suke fuskantar musgunawa da cin zarafi da azabtarwa iri-iri kuma da dama daga cikinsu sun yi shahada ta hanyar azabtarwa yayin da yawan waɗanda aka tilasta wa gudun hijira suka haura mutane sama da miliyan biyu wasu daga cikinsu sun yi gudun hijira fiye da sau 25 a cikin yanayin rashin ayyukan yi kamar yadda fitattun kanun labarai a yakin kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar a gaza su ne kai hare-hare kan kananan yara da mata kuma waɗanda suka yi shahada daga cikinsu sun kai kananan yara dubu kuma daga cikinsu akwai jarirai da suka kai ɗari hudu waɗanda aka haifa kuma suka mutu a lokacin wannan ta'addanci kuma iyayensu biyu uwa da uba kuma su rasa rayukansu yayin da yawan matayen da aka kashe suka kai dubu goma sha biyu da ɗari uku da sha shida ofishin ya kara da cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi kisan kiyashi har sau dubu tara da ɗari biyu da sittin da takwas kan iyalai a lokacin yakin wanda ya kai ga goge bayanai da aiwatar da kisan kiyashi a tsakanin fararen hula wanda sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai dubu biyu da casa'in da biyu gaba ɗaya daga cikin sahun fararen hula yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe iyalai 4,889 wanda ba su bar kowa daga cikinsu ba banda mutum ɗaya kacal inda ya gamu da ɗaci da hasara da zafin rabuwa da zuriyarsa har ila yau sojojin mamayar isra'ila sun kashe jami'an kiwon lafiya dubu biyar daga ciki akwai ma'aikatan lafiya da 'yan jaridu ɗari da biyar da jami'an tsaron farar hula ɗari da da yayin da fiye da gidaje dubu da hamsin a zirin gaza suka lalace a lokacin yakin ofishin yada labaran ya tabbatar da cewa yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaddamar kan yankin zirin gaza ya sa asibitoci kusan talatin da hudu sun daina aiki a yankin yayin da hasarar da yakin ya janyo ga bangaren sufuri ya haura kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya da rabi a ɓangaren ilimi kuma an lalata cibiyoyin ilimi 1661 waɗanda suka hada da makarantu 927 jami'o'i da makarantun ƙananan yara na naziri cibiyoyin ilimi da aka rusa su gaba ɗaya da wasu cibiyoyi sun kai 734 waɗanda aka lalata wasu ɓangarorinsu yayin da sojojin mamayar isra'ila suka kashe ɗalibai dubu goma sha biyu da ɗari ma'aikatan ilimi kusan ɗari da ɗalibai dubu da biyar lamarin da ya hana ci gaba da karatu da matakan ilimi daban-daban a yankin zirin gaza ofishin yada labaran na gwamnati ya ayyana zirin gaza a matsayin wani yanki na bala'in jin kai wanda ba shi dauke da duk wani abin bukatu na rayuwa wanda ya ɗora alhakin kan al'ummar ƙasa da ƙasa da kuma buƙatar ƙungiyoyi daban-daban da su shiga cikin gaggawa don ceto mutane sama da miliyan biyu da ɗigo hudu daga yankin da ake fuskantar hatsarin mutuwa daga yunwa ƙishiruwa ruwa da sanyi da cututtuka. ofishin ya ɗora alhakin halin ka mai wuya da yankin ya shiga kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da tsohuwar gwamnatin amurka ta joe biden da duk wanda ya ba da duk wani nau'i na tallafin siyasa tattalin arziki ko goyon baya ga gwamnatin mamayar isra'ila da suka janyo wannan bala'in jin kai ga al'ummar falastinu ofishin ya jaddada cewa an tsara shirin sake gina zirin gaza tare da bin matakai daban-daban da kayayyakin da ake bukata game da samun haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin gwamnati da cibiyoyin jama'a da kuma hubbasan cibiyoyin ƙasa da ƙasa kuma buƙatar gaggawa ita ce aiwatar da shirin da ake buƙata na shiga tsakani dangane da agajin gaggawa da samar da magunguna cikin gaggawa a nata bangaren hukumar kare fararen hula a gaza ta tabbatar da cewa falasinawa a yankin gaza suna rayuwa cikin mummunan yanayi na jin kai yayin da dubun dubata ke zama a fili ba tare da matsuguni ko kayan masarufi na rayuwa ba bisa la'akari da barnar da yahudawan sahayuniya suka yi musu kama daga kisan kare dangi rusa duk wani abin more rayuwa na tsawon watanni goma sha biyar kakakin hukumar tsaron farin hula muhammad basal ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar ta hanyar kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar Turkiyya cewa falasinawa a zirin gaza na fuskantar mawuyacin hali da kuma mummunan yanayin jin kai saboda har yanzu dubun dubatan su ba su da matsuguni da kuma rashin ababen rayuwa ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da hudu ga watan Shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan Shaban na shekara ta 26 bayan hijira. Aka haifi Abbas wanda ake wa lakabi da Abul Fadl ɗaya daga cikin 'ya'yan imam ali alaihi salam mahaifiyarsa dai ita ce sayyida ummul banun wadda bayan rasuwar sayyida fatimata zahara amincin allah ya tabbata a gare ta ta samu ɗaukakar kasancewa matar imam ali alaihi salam abul fadl tare da mahaifi imam ali alaihi salam da 'yan uwa irin su imam hassan da imam hussein alaihi salam sun samu albarkar ilimi da tsarki na ruhi ya kasance yana son 'yan uwansa matuƙa lokacin da imam hassan alaihi salam ya zama limamin ahlul bait abul fadl al-abbas bai yi kasa a gwiwa ba wajen taimaka masa da kuma yi masa hidima soyayya da kaunarsa ga imam hussein alaihi salam sun kai matsayin da ba za su taɓa boyuwa a cikin tarihi ba ta yadda a lokacin wakiyar karbala ya sarwakar da rayuwarsa wajen kiyaye manufofi na musulunci da yin biyayya ga imam hussein alaihi salam sau da kafa baka kuma abul fadl wanda aka yi masa lakabi da garkuwar ahlul baiti na manzon allah ya kai wani matsayi na ilimi mai girma ta yadda mutane da yawa sukan koma zuwa gare shi domin samun bayanai na ilimi domin magance matsaloli na addini ya kuma ƙoƙarinsa wajen kula da talakawa ana kiran wannan rana ta tanawa da ranar haihuwarsa wato abul fadl al abbas a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin ranar sojoji a lokacin zagayowar ranar haihuwarsa wadda ta kasance kyakkyawan misali da sadaukarwa al'ummar kasar iran suna girmama mayakan da suka jajirce wajen kare addinin su da kasar su a lokacin mamayar da tsohuwar gwamnatin kasar iraki ta yi wa kasar iran. masu saurare ko kusan cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta 1915 a dare lokacin da ake cikin yakin duniya na daya sojojin kawance na jamus dalar usmaniya sa kai farmaki a kan mashigar ruwa ta suez a kasar masar a lokacin da ya turawan ingila ne suke iko da wannan mashiga domin kuwa suna da matukar muhimmanci a gare su wannan mashiga ga dukkanin bangarori guda biyu tana da matukar muhimmanci wanda hakan yasa sojin ingila suka mai da martani mai tsanani akan sojin jamus da kabayanta da kuma ta samu nasara a kansu ba ga haka dai ikon wannan mashiga ya ci gaba da zama karkashin ikon turawan ingila har zuwa shekara ta da da hamsin shida a lokacin da shugaban kasar masar na lokaci jamal abdul nasir ya shelanta mayar da ita ta zama ta kasa. wannan mataki dai na mayar da mashigar ruwa ta suez ta zama ta al'ummar kasar masar da jamal abdul nasir ya dauka ya faranta rayukan daukacin mutanen kasar masar da ma al'ummomin larabawa baki daya jama'a masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da firaministan kasar iran na karshe ya fahimci cewa lamarar sun fita daga hannunsa faɗin ƙasar da hakan ya haɗa da aje aiki na wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin sa wanda suke ta yi da tawayen da sojoji suka yi masa da kuma yajin aiki da ma'aikatan ɓangaren man fetur da sauran ɓangarorin ayyuka na gwamnati a faɗin ƙasar suka shiga daga wannan lokaci ne kuma sai ya jawabi inda ya bayyana mutanen ƙasar cewa ya musu alkawali na yin gyare-gyare sannan kuma ya ce ba zai kyale marigayi imam kome ne kafa wa gwamnati kamar yadda ya bayyana ba amma wannan shine jawabin sa na ƙarshe domin ko gwamnatin sa tana gab da faduwa wanda kuma ta fadi mako daya bayan haka daga wani lokaci ne kuma sai shafur bakhtiyar ya tattara nasa ya nasa ya bar kasar iran da haka kuma aka kawo karshen tsarin sarauta da ke mulki a kasar na tsawon shekaru masu yawa kuma aka kawo karshen tsarin gwamnati ko kuma majalisar ministoci wadda take tafiyar da ayyukanta a ƙarƙashin masarautar sarki sha faduwar masarautar sarki sha pahlavi ya baiwa al'ummar kasar iran damar zaben irin tsarin da suke bukata kuma suke so ya tafiyar da su duk da cewa dai marigayi imam khomeini yana da burin ganin cewa kasarsa ta koma akan turba ta addinin musulunci bisa la'akari da cewa kasar ta musulmi ce kuma jama'a baki daya sun koma a gare shi a matsayin B da kuma ji da kafa da kuma ɗaukar matakin cewa an aiwatar da abin da musulunci ya tsara amma duk da haka dai marigayi imam komini bai ɗora masa tsarin musulunci a latilas ba ya bayar da dama a gudanar da zaɓen raba gardama akan irin tsarin da al'ummar ƙasa suke bukata bayan kafa gwamnati da kuma faɗuwar gwamnatin sarki sha inda aka kasa mutane waɗanda suka kaɗa ƙuri'a a lokacin a sassa daban-daban na ƙasar kamar yadda aka saba sannan kuma kimanin kashi 98 cikin 100 na al'ummar kasar suka zaɓi tsari irin na gwamnati mai bin tafarki na addinin musulunci. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma jamhuriyar musulunci ta iran ta harba tauraron dan adam kirar cikin gida na farko wanda ake kira da omid zuwa sararin samaniya ban ha kuma ta aike da biri mai rai zuwa sararin samaniya a karon farko sannan kuma ya dawo da ransa wannan ci gaban da iran ta samu dukkanin shi yana daga cikin irin wanda ta samu ne a lokacin da ake kakaba mata takunkumai daga bangaren amurka da sauran kasashen turai wanda kuma hakan ya baiwa iran damar kara zage dantse da azama wajen aiwatar da al'amuranta ba tare da taimakon kasashen yammacin duniya ba. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 46 amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun karata ta da ku cewa shafin intanet ɗinmu yana nan dauke da matanin wannan shiri kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata to a yau dai za mu tafi ne bakunta inda ɗaya daga cikin abokan muhammadu wato ali ya kirayi abokin nasa muhammadu zuwa ga cin abincin rana. Gashi dai ranar Juma'a ce, kuma matar Ali ta yi tafiya zuwa birnin Mashhad domin kai ziyara ga mahaifiyarta. Saboda haka yau Ali yana a gidansa da ke birnin Tehran shi kaɗai. Kuma irin wannan lokaci Ali yakan dafa abinci ne da kansa, domin kuwa shi yana son dafa abinci da kansa matuƙa. saboda haka idan ana so a ji yaya ali yake dafa abincinsa wani irin daɗi ne abincin nasa yake da shi to sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri baki ɗaya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka hala ce to rest yaya kake تو چطوری؟ کی یا یا ککی بفرمایید بسم الله خوش آمدی برکا دزوا بو کمشی قضا ابینچی قضاها جمع ابینچی بو می آید کمشی ینا زوا همسرت ماترکا نرگس سونن نرگس الان ینزو مشهد برنن مشهد مادرش مهی پیرسا تو خودت کی دکنکا تو پختی کی کدفه بوی خوب کمشی میدادی بو دارد یه دا کمشی آره ای آشپز کوکو پلو شنکاپا جوجه کازا کباب گسش نامه من پختم نی ندپا کباب ها جمع گسش نامه خوشمزه میدادی واقعا دگسکی مردم دنیا دنیا همه مردم دنیا دکان متانن دنیا آنها میدانند سو سنسنی چای شای آماده شریعی باشد شیکنم خودم دکینا من چای میریزم نی زنزوبا شای کمک تیمکو تو میخواهی کی کناسن بخور کچی من میپزم نی زنده پا نوش جان اچه چگونه تیایا درست و درست کردی؟ کاشریه جوجه کازا نمک گشری فلفل یجی زعفران زعفران آب لیمو روان لیمون زمی پیاز البسه من مخلوط کردم نی na har hada. Ba Bayan. U amade ast. Shi shirye yake. Asan Mai sauƙi ne. To, madalla. To yanzu haka dai Muhammadu ya riga ya isa gidan abokinsa Ali. Ko da yake dai kafin wannan lokaci dama ya riga ya taɓa zuwa gidan, saboda haka a wannan karo bai sha wahala wurin gano gidan ba. Ya riga ya danna ƙararrawa an buɗe masa ya shiga cikin gidan. A kasance tare da mu. Salam, است؟ بفرمایید خیلی ممنون تو چطوری؟ خوبم خوش آمدی بوی غذا می آید همسرت در خانه است؟ نه نرگس الان در مشهد است خانه مادرش تو خودت غذا پختی؟ بوی خوبی دارد آره من آشپز خوبی هستم پلو با جوجه کباب پختم به به جوجه کباب کباب های ایرانی خیلی خوشمزه است واقعا همه مردم دنیا می دانند غذاهای ایرانی خوشمزه است چای آماده است باشد خودم چای می ریزم کمک می خواهی؟ نه تو چای بخور من خودم غذا پزم واقعا خوشمزه است تو آشپز خوبی هستی نوش جان چگونه جوجه کباب را درست کردی؟ جوجه، نمک، فلفل، آب لیمو و پیاز و زعفران را مخلوط می کنم. بعد از سه تا چهار ساعت جوجه برای کباب آماده می شود. آسان است. من هم جمعه جوجه کباب می پزم. To madalla an dai ji yadda ta kaya tsakanin Ali saboda haka sai kuma ƙara jin wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin su da tarjama ta a cikin harshen hausa سلام سلام علیکم حالت چطور است؟ kana lafiya? Bifarmoyid. Bismillah. Salam. Alaikum salam. Kheli mamnun. Na gode. To ce tori? Kai yaya kake. Khuban. Ina lafiya. Khusho madi. Bismillah. Sani da zuwa. Buya gaza mi oyad. Kamshin abinci یه نزوه همسرت در خانه است؟ مترکه تنها گیدنی؟ نه نرگس الان در مشهد است آ نرگس انزو تنها برن مشهد خانه مادرش گیدن ماهی پیرتا تو خودت غذا پختی؟ که که دفع چی؟ بوی خوبی دارد یعنی شی میدادی؟ آره ای من آشپز خوبی هستم نی نه ای دفع ابینچه سوسی پلو با جوجه کباب پختم نه دفع شنکاپا دگسشن نامن کجی کباب به به جوجه کباب ا گسشن نما کباب کباب های ایرانی خیلی خوشمزه است. گسشن نامن ایرانیاوا ینا دادی سوسی. واقعا هکنه همه مردم دنیا میدانند غذاهای ایرانی خوشمزه است. دکنن متانن دنیا سن سن abincin ایرانیاوا یه da daɗi sosai. چای آماده است. اکوی شایی ان هدا. باشد. خودم چای میریزم. شکنه. نی دکه نه زن زبا شایی. کمک میخواهی؟ کنا بکتر تیمکو؟ نه. تو چای بخور. a'a kai ka من خودم غذا میپزم نی زنده پا ابنچی To bayan da Muhammadu ya riga ya gama shan shayi sai tafi ɗakin yin girki domin ya taimaka ma abokinsa Ali. Saboda haka a lokacin Ali ya neme shi da ya je ya zauna ya huta, shi ne zai ci gaba da gudanar da ayyukan dafa abinci. Saboda haka Muhammadu ya koma ya zauna domin kuwa wannan ɗaya ce daga cikin al'adu na Iraniyawa lokacin da baƙo ya zo yakan zauna ne kawai ma'abuta gida su yi masa hidima saboda haka bayan da muhammadu ya riga ya gama kimtsa shan shayinsa aliyu ya shimfiɗa ledar da ake zama domin a ci abinci a kanta ga kuma yadda ta kaya a tattaunawarsu kamar haka نوشه جان چگونه جوجه کباب را درست کردی؟ جوجه، نمک، فلفل، آب لیمو و پیاز و زعفران را مخلوط می کنم. بعد از سه تا چهار ساعت جوجه برای کباب آماده می شود. آسان است. من هم جمعه جوجه کباب می پزم. تو مدلا an dai riga an ji yadda ta kaya tsakanin suke tattaunawa kan irin wannan abinci da muhammadu yake bayyana shi da cewa abinci ne mai matuƙar daɗi sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa da za a fassara a cikin harshen hausa kamar haka. واقعا خوشمزه است. آگاسیا ابینچ یای دادی. تو آشپز خوبی هستی. کای ابینچی می دادی. نوش جان. ناگوده دوان wannan چگونه جوجه کباب را درست کردی؟ تو یا یا ککی تیرن کازانی؟ جوجه، نمک، فلفل، آب لیمو و پیاز و زعفران را مخلوط می کنم. کازا، گشری، یاجی، روان لیمون سامی، البسا، لزعفران، دکنه که حد آوا، بعد از سه تا چهار ساعت جوجه برای کباب آماده می شود. باین ساوی اکو کوهدو سیران کازا یا حدو سچی آسان است اشی با وحلا من هم جمعه جوجه کباب میپزم Ni ma ranar Juma'a zan yi tsiran kaza. To sun dai riga sun ci abincin rana tare kuma sun tattauna kan abubuwa da dama da suke da dangantaka da su. To mahadalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a cikin shirin na yau. Sai a mako na gaba idan Allah mu za a je mu ɗauke da wani sabon darasi a cikin wani sabon shirin. To amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammadu Dahajifor wanda haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu jagoranci rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirbu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin littafin stanley rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku sirar Imam Hassan alaihi salam jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ɗan Fatima ta farko diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa da manzanci ne a ranar gadir shekara ta goma bayan hijira a wani wuri da ake kira gadir hom da ke tsakanin makka da jufa wannan sanannen wuri ne wanda ya kasance miƙati ga mutanen yankin inda ya nada ali da abu talib salam a matsayin khalifa kuma wanda zai jagoranci al'ummarsa zuwa tudun tsira a nan duniya da kuma lahira sai dai al'umma ta yi watsi da shi sun kuma kafircewa neman da Allah ya yi masu. Don haka sai Allah ta'ala ya mai da su ƙungiyoyi suna yaƙar juna, kowace ƙungiya tana alfahari da abin da ta tara na mutane, tana kuma riya cewa ita ce kaɗai kan gaskiya. Mun ji yadda Imam Hassan salam ya kafa hujja da ayar Gadir ya kuma bayyana cewa bayan saukar ayar ne kakansa manzon Allah sallallahu alaihi ya daga hannun babansa Ali da Abi Talib alaihi salam yake masa duk wanda ni shugabansa ne to Aliyu shugabansa ne ya ubangiji ka jibanci wanda ya jibance shi ka tabar da wanda ya tabar da shi daga ƙarshe mun ji yadda Imam Hassan alaihi ya kafa hujja da cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kakansa yana faɗa wa babansa kan cewa matsayina da kai kamar matsayin Haruna da Musa ne sai dai babu annabci a bayana hakika littafin ko littattafan tarihi sun suna ɗauke da wasu abubuwa da dama dangane da hadisin kadir da kuma yadda limamai masu tsarki da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da malaman tarihi sun yi ta kawo shi a matsayin hujja akan wato shugabancin ali abi talib salam a tsawon tarihi amma al'umma ta zaɓi wani abu daban ta kuma zaɓawa kanta saɓanin haka bayan da ta fahimci abinda da hadisin gadir yake nufi sannan bayan komawarsa a madina daga aikin hajji manzon allah sallallahu alaihi ya zauna na wasu 'yan kwanaki sai aka umarce shi ya yi wa ma'abota kaburbura a baƙiya istighfari sai ya kira abu munhabin wanda ya kasance maula ne wanda ya saya ya kuma 'yantar da shi a lokacin da ya zo a cikin dare sai ya ce masa an umarce ni in yi wa mutanen gabatar baƙiya istighfari ina son ka raka ni sai abu mauhab ya raka shi zuwa baƙiya inda ya tsaya ya kuma yi masu istighfari kamar yadda aka umarce su yi da farko dai ya yi sallama ga mutanen bakiyar da suke makabartar sannan ya kuma ce masu kun ji daɗi da halin da kuke ciki daga nan sai ya fara ba da labarin wato bakar fitina wacce za ta faɗa al'ummarsa a bayansa sai ya fara addu'a yana cewa amincin Allah su tabbata a gare ku ya koma abota ƙaburbura lalle ku ina maku murna kan halin da kuke ciki idan kun kwatanta da halin da mutanen duniya suke ciki a halin yanzu hakika fitinu kamar ɓangarorin duhun dare suna kan hanya zuwa cikinsu suna bin juna duk wanda ya zo daga baya sai ya fi muni akan wanda ya zo gabaninsa a lokacin da abu mawhab ya ji addu'ar manzan allah sallallahu alaihi wa da kuma abin da ya yi magana na gabatowar fitina sai ya yi gurin a ce ya rasu ya bar duniyan nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa lallai ni an bani zaɓe wato na taskar abubuwan duniya da kuma dawama a cikin da sanan aljanna sannan na zaɓi haɗuwa da ubangiji na sai abu mawabin ya ce masa iyaye na fansarka shin ba za ka zaɓi taskar ko kuma mabuɗan taskar duniya ka da goma a cikinta sannan aljanna bayan haka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa ya ce masa buƙatarsa mai tsanani ne na haɗuwa da ubangijinsa sai ya ce masa babu wallahi na zaɓi haɗuwa da ubangijina sai ya nemi gafara ga mutanen makabartar bakiya sannan ya juya ya koma gida a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga al'amura na wafatinsa sun fara bayyana sai yana son ya ƙarfafa wa Ali da Talib salam al'amarinsa a bayansa sai ya tara wa Usama ibn Zaid runduna wanda hakan zai nisantar da dukkanin wa'anda suke kwaɗayin halifanci daga wato Madina a lokacin da zai yi wa fati sannan amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam zai karbi jagoranci ba tare da wata matsala ba don haka ya hada runduna karkashin jagorancin Usama dan Zaidu sannan ya tura dukkanin wa'anda yake da tabbacin cewa suna kwaɗayin khalifanci a bayansa su fita yaki tare da Usama dan Zaidu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura tare da Usama dukkanin manya-manyan sahabbai daga ciki har da Abubakar da Umar da Usman da Abu Ubaida dan Jarra da Bashir dan Sa'adu da sauransu ya shugabanci jagorancin wannan rundunar zuwa yaƙi wanda ya kasance a lokacin yana ɗan shekara goma sha bakwai a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla tutar ta yaƙi ya ba wa Usama ɗan Zaidu ne kwanaki hudu kafin ƙarshen watan safar na shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira sannan ya faɗa wa Usama ka je inda aka kashe babanka ka tattaka su da dawakanka na shugabantar da kai wannan rundunar ka kai hari kan mutane na ibni da sassafe ka gaggauta tafiya saboda kada labarinka ya isa kafin ka iso idan allah ya baka nasara a kansu to kada ka daɗe a cikinsu har zuwa inda ya ce ka ɗauko masu baka labari ko ta ina tare da kai don su baka labari sai a ranar 28 ga watan safar rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsanani kuma zazzabi ta rufe jikinsa tare da tsananin ciwon kai amma wasu suka ce zazzabin da kuma ciwon kan wato saboda abincin da ya ci mai guba a baya ne wato a yakin haibara suka ce yana cewa har yanzu wato ina jin ɗanɗanon abincin nan na, mai guba da na ci a haibara a lokacin da gari ya wayin sai ya ga wasu sabansa wa'anda suka saba wa umarninsa suna cikin madina kamar yadda labari ya zo masa sai ya sake fitowa a ranar 29 ga watan safar ya sake kulla wa usama dan zaidu tuta ya ce masa ka tafi yaƙi da izinin allah ka yaƙi kafirai maƙiyan allah sai usama ya karɓi tutan sannan ya miƙa ta ga buraidatul aslami sannan ya je ya yi sansani a wani wuri da ake kira jurf a wajen madina kafin sauran mutanen su taru a nan ya tafi sai mutane sun yi ta jan ƙafa sun ƙi fita tare da usama suna jinkiri sai Umar ya faɗa wa Usama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu kana matsayin shugabana sai suka fara yin ƙorafi kan shugabancin da Usama yake musamman ganin cewa su dattawa ne masu fararen gemu sannan usama ɗan zaidu bai fi shekaru goma sha bakwai a duniya ba don haka sun yi ta jan ƙafa wajen haɗewa da rundunar usama kuma maganganunsu sun isa kunnen manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin da ya ji sukarsu ga shugabancin usama da kuma jan ƙafa da suke yi sai rashin lafiyansa ya ƙara tsanani sannan ciwon kai ya rufe shi ya kuma yi baƙin ciki sosai da hakan sai ya fito yana ɗaure kansa da wata ƙyalle yana kuma jin tsoron dabara da ya yi ba zai kai ga nasara ba ya je masallaci ya hau kan mimbari a ranar goma ga watan rabiul awwal ya bayyana baƙin cikinsa da rashin tafiyar tafiyarsu da kuma sabawa al'amarinsa sai ya fara huɗuba yana cewa ya ku mutane wani irin zance nake ji daga gare ku dangane da shugabancin usama wallahi idan kun yi suka kan shugabancin usama to kun yi suka a kan shugabancin babansa a baya na rantse da allah lallai ya cancanci shugabanci kuma babansa ya cancance ta sai ya sauka daga mimbari ya kuma koma gidansa yana cewa ku tafi da rundunar usama ku aiwatar da rundunar usama allah ya la'ani wanda bai je tare da rundunar usama ba amma dukkan jawabai da kuma maganganunsa dangane da rundunar usama sun wuce a bayan kunninsu ba su saurare ba su karɓe shi ba sai ma sun yi ta gabatar da uzurori ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan dukkan maganganun da ya yi ko kuma suka ji daga wajensa dangane da wannan rundunar don haka sun yi watsi da dukkanin maganganunsa sallallahu alaihi wa sallam dangane da rundunar usama wanda ya sa usama ya kasa tafiya har abin da ya faru ya faru wanda ya yi tunani a cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan wato hadisin zai fahimci wasu al'amura kamar haka da farko dagewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ganin rundunar Usama ta tafi hatta a lokacin da yake fama da tsananin rashin lafiya da kuma la'antar da ya yi kan duk wanda bai tafi tare da Usama ba ya nuna cewa dabarar da ya yi ko kuma ya fitar da dukkanin al'amura da ya yi na wato kauda wasu kwaɗayin shugabanci a bayansa kamar ba zai samu cin nasara ba. don zai yi wafati suna cikin madina za su aiwatar da shirinsu na kwace halifanci daga hannun amirul mu'minina alim bin talib salam na biyu kuma sun gano cewa idan sun bar madina sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu to babu wanda zai yi maganan halifanci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin amirul mu'minin alaihi salam zai karbi halifanci da sauki sannan ko sun dawo ba za su iya yin masa tawaye ba na uku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya Usama dan Zaidu kan shugabancin rundunar Usama ne saboda idan ya dora tsoffi da kuma wanda suke shugabanni a cikinsu to za su yi amfani da wannan damar don cimma manufofinsu ta wato kwaɗayin khalifanci a bayansa amma Usama matashi ne idan sun ce Aliyu da Abi Talib alaihi salam shi ma matashi ne to Usama ma matashi ne ya cancanci shugabanci. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa da sauran masu shawar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun cita da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin inda za ku ji cewa yanzu haka dai kasashen Afirka dama sun san makomarsu da kuma abokan karawarsu a kasan cin kofin kasashen nahiyar Afirka na masu buga wasa a cikin gida inda aka fitar da jadawalin bisa rukuni-rukuni to he kafin mu yi nisa bari kamo kan daga cikin jerin yadda aka fitar da jadawalin. A rukunin A akwai kasar Morocco, Mali, Zambia sai kuma kasar Comoros yayin da kuma a rukunin B akwai kasashen Masar, afirka ta kudu angola sai zimbabwe a rukunin c kuwa akwai najeriya tunisia uganda sai tanzania yayin da rukunin d ya kunshi da kasashen senegal jamhuriyar congo benin botswana sai kuma rukunin e inda ya kunshi kasashen algeria burkina faso equatorial guinea da kuma kasar sudan yayin da rukunin e rukunin karshe ya kunshi da kasashen cote d'ivoire cameroon gabon sai kuma mozambique hukumar kula da kwallon kafa ta afirka kafa a yau ta sauya dokokin rijistar 'yan wasa na gasar kofin zakarun nahiyar afirka kafa a takaice don bai kungiyoyin kwallon kafa da dama ya rijista dan wasa don shiga gasar kofin zakarun kulob kulob na caf ko kuma confederation cup wanda ya yi ta hanyar canza waɗannan dokokin rijistar 'yan wasa caf champions league da dokokin caf confederation cup yanzu sun yi kama da na ufa champions league da kuma dokin rajistan 'yan wasan yufa Europa League. Canje-canjen ga waɗannan ƙa'idoji za su bada gudunmuwa za su ba da gudunmuwa ga gasar cin kofin zakarun ta CAF ta zama abin burgewa da jan hankali ga masu sha'awar kwallon kafa da masu sallafawa da abokan hulɗa a Afirka da ma duniya baki ɗaya. waɗannan sauye-sauyen na iya inganta ƙungiyoyin ƙwallon kafa na afirka da ke halartar gasar cin kofin duniya ta ƙungiyoyin ƙwallon kafa ta fifa 2025 da za a yi amurka a watan da yuni da yuli na shekara ta 2025 hukumar ta caf exco ta kuma ɗauki matakin wato tsawaita wa'adin rijistar 'yan wasa na gasar cin kofin zakaran nahiyar turai da caf confederation cup zuwa ranar 28 ga watan fabrairu da muke ciki mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta kano filin sun bayar da sanarwar dakatar da koci usman abdullahi a natsayin wato na tsawon makonni uku sakamakon rashin kokarin kungiyar a baya bayan nan a bana a wata sanarwa da aka fita daga jami'in yan labaran kungiyar ismaila abba ya ce kocin ya nuna halin rashin da'a bayan tashi ba ci a wasa da bayansa a ranar lahadi da ta gabata a filin wasa na sana abacha da ke kofar mata a kano Filas ta kasa hawa mataki na gaba a 'yan wasannin babanin da ta yi wadda ta yi nasara ɗaya daga karawa uku a gasar ta Premier ta Najeriya. To hakan ne sa shakku gaban hukutan Filas da magoya bayan ta kan rashin kokarin ƙungiyar da abin da hakan zai iya haifarwa a nan gaba. Magoya bayan tawagar kwallon kafa ta Najeriya sun daɗe suna nuna rashin jin daɗin su kan tawagar kan yadda take gaza taka rawar a zo a gani a wasanni ko na Afirka ko kuma a mataki na duniya tawagar sufa eagles ta ja zare a shekarun baya inda ake yi wa tawagar kwallon kafa ta Najeriya matsayin yaya babba kuma mafi kwazo a nahiyar Afirka musamman na gasar Olympics da aka yi Atlanta a shekarar 1996 inda kasar ta doke Brazil da Argentina. Sai daga baya harkokin taka leda da tawagar ke yi ya samu koma baya sosai inda wasu tawagogin nahiyar suka fara nuna mata yatsa a lokuta dama akan ɗora laifin rashin nasarar tawagar ƙasar akan 'yan wasa inda suke ganin suna nuna ƙwarewa a ƙungiyoyinsu na turai amma da sun koma gida sai su zama tamkar ba su ba ne najeriya na cikin ƙasashen duniya da suke da zaratan 'yan ƙwallo da suke nuna bajinta a turai amma duk da haka akwai wasu zaratan 'yan ƙwallon da asalinsu 'yan kasar ne amma suke wakiltar wasu kasashen duniya daban-daban wannan ya sa muka zakulo muku zaratan 'yan kwallo da tauraron suke hasawa a duniya wanda asalin 'yan najeriya ne wato ko da iyayensu baki ɗaya ko wani daga cikin iyayen 'yan najeriya ne a daga cikin sunayensu akwai jamal musiala sai karim adeyemi sai michael olise yayin da noni madoke da kuma bakayo saka sai itan chidebere unwere da kuma joshua robosa zirkeze to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda zamu a kasar iran kuma za ku cewa majalisar kokowa ta asiya ta sanar da alkaluma na gasar kokowa ta shekara 2024 inda ta amince da saurin da aka samu a harkar wasan a faɗin nahiyar Maryam Tusi ta shiga kafin watsa labaran duniya in ta karya tarihi na tsawon shekaru 21 gasar gudun mita 200 na cikin gida na mata a wata gasa da aka yi a jihar Nevada da ke Amurka inda ta shiga dakika 23.63. Nasarar da Tusi ta samu ba wai kawai wani abu ne mai mahimmanci na ci gaba a fagen wasanta ba har ma ya nuna yadda 'yan wasan Iran ke ci gaba samun wato ci gaba a fagen ƙasa da ƙasa wannan wasan ya zama abin zaburarwa ga 'yan wasa masu neman ƙwazo a nan gaba a ƙasar iran to yanzu kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin samun wasannin da aka buga a gasar premier league ta ƙasar iran inda a ranar amis da ta gabata istiklal ta halallasa istiklal kuzistan da ci bi da babu sai kuma a ranar juma'a filas da sun yi kunnen doki ɗaya ɗaya sai kuma na asabar inda tarakto ta sha habada da ci hudu da babu sai kuma shamsa azar kazvin ta yi kunnen doki ɗaya ɗaya da sifahan sai kuma gargarsu jan ta yallasa na saji mazandaran da ci biyu da ɗaya zubahan da khair abad sun yi kunnen doki biyu da biyu sai kuma cadar marwar ta ci malavan ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi kuma an buga tsakanin aluminium arak da kuma miss rafsanjani a bangaren wasannin takaidare na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar asiya kuwa a yau litinin ne za a buga tsakanin al'ain tare da dawal laraba da kuma rayyan sai kuma istiklal ta kara da turda ta iraki yayin da assad za ta buga da al'ain ta saudiya sai kuma nasu ta buga da alwasl ta haɗaɗɗiyar dolar larabawa sai kuma gobe talata an allah kai mu a buga tsakanin garafat da kuma faktakur sai kuma al'ahali ta keci raini da kungiyar kwallon kafa ta persepolis kafin mu karkare shirin namu bari mu yada zango a nahiyar turai kuma za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta ingila ta tuhumi da kasa tsawatarwa 'yan wasa bayan da suka mamaye alkalin wasa marshal oliver sojan kati da yi wa marcel lewis sikeli lamarin ya faru ranar asabar a wasan mako na 23 a premier league da gunas ta shi ɗaya da babu a wolfstorm oliver ya baiwa lewis sikeli jan kati kai tsaye bayan da matashin ya yi wa matt dohete keta inda alkalin wasan ya ce ya yi ne da mugun nufi ƙungiyar ƙwallon ta arsenal ta ɗauka ƙara kan hukuncin da aka yi wa mai shekara 18 da haihuwa wanda aka ce ba zai yi karawa uku ba yanzu an soke jan katin tsohon dan kwallon kafar kungiyar kwallon kafa ta barcelona da psg neymar jino ya koma tsohuwar kungiyar ta santos ta brazil inda fara haskawa a tamola dan wasan wanda ya kasance daga cikin fitattun yan wasan brazil ya kuma taba zama dan wasa mafi tsada a duniyar kwallon kafa ya sanya hannu kan kwantaragin wata shida da santos mai shekara 32 da haihuwa ya koma gida ne bayan kawo ƙarshen wata hajjin sa da ƙungiyar alhilal ta saudi arabia a ranar 22 ga watan janairu neymar ya kagu ya koma birnin villa balmiro domin bugawa santos kwallo a cewar gulem balago masanin wasan kwallon kafar sifaniya ƙungiyar aston villa ta shiga sahun ƙungiyoyin da ke neman aron dan wasan gaban manchester united marcus rashford tun ranar 12 ga watan disambar bara ne rabon da rashford mai shekara 27 ya buga wa manchester united wasa inda kocin kungiyar robin amorim ya mayar da shi yana ɗanɗuma benci wakilan rashford sun gana da manyan ƙungiyoyin a turai don nema masa ƙungiyar da zai je amma dai har yanzu ɗan wasan bai yanke shawarar ƙungiyar da zai koma ba sai dai har yanzu ba a yanke tsammanin zai ci gaba da zama a ƙungiyarsa ba duk da an fi ganin zai tafi wata ƙungiyar a matsayin aro dan wasan gaba na kungiyar aston villa john doran ya amince da yarjejeniyar komawa kungiyar annasa ta saudiya kan kudi har fam miliyan 71 matashin dan kwallon kasar colombia din nan zai koma taka leda ne a kungiya daya da cristiano ronaldo da sadio mane aston villa ta fitar da sayar da john doran ga annasir kamar yadda wata sanarwa ta tabbatar kungiyar aston villa ta yi godiya ga dan wasan sannan ta yi masa fatan alheri tottenham za ta kai zagayen gaba kai tsaye a europa league bayan ta doke esburg da ci uku mai ban haushi ranar alhamis ta gabata a wasan karshe na rukuni da suka buga ƙungiyar da ke buga premier league ta yi rashin 'yan wasa goma sha biyu da ke jinya da wanda ba su cancanta ba sai dai radu dragosin ya ji rauni a zagaye na biyu bayan da suka koma zagaye na biyu ne tottenham ta fara cin kwallo ta hannun dane scarlett sannan demola ajayi ya kara ta biyu sai mike more ya kara ta uku dab da tashi wasan ƙwallon farko da matashin mai shekara 17 ya ciwa a tottenham wanda aka kafa tarihi a gasar zakarun turai ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ta casa manchester city da ci biyar da ɗaya wasa karo na da hudu a premier league da suka kara a ranar lahadi a emirates minti biyu da taka leda gonas ta zura kwallo a raga ta hannun martin odegaard haka suka je hutun rabin lokaci arsenal na ci ɗaya da babu bayan da suka sha ruwa suka koma zagaye na biyu ne city ta farke ta hannun elin halan sai dai kasa da minti biyu tsakanin gunos ta farke ta hannun thomas party thomas saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana ga lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki bari in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mashi na gaba domin jin mu ɗauke da wasu ɗan shirye amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan ƙasar iran da domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake shi muna cikin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin har musulunci na ƙasar iran ne ya zama wajibi mu kawo muku waƙe-waƙe da aka yi na gwagwarmaya da kuma komaji kan da murna na cin nasarar wannan juyi wanda yake cika shekaru 46 da kafuwa ba tare da bata lokaci barin koma gefen ana da amin shashan giyan domin jin irin waƙar ta mana kan abin da shafi juyayi na cika shekaru 46 da cin nasarar juyi halin musulunci a nan ƙasar iran game da wato waɗannan kwanaki goma na alfijirin cin nasarar juyi halin musulunci a nan kasar iran ai saurari lafiya to madalla masu wurare da wani ne kawo ƙarshen shirin namu na waƙe-waƙen da muke kawo muku albarkacin alfijirin cin son jun jihar musulunci na ƙasar iran kwanaki goma farko wanda wannan juyi yake cika shekaru arba'in da shaida haihuwa da imamu khomeini da allah tafi ta gare shi ya jagoranta a madadin waɗanda ko jimirinsu a wannan shirin musamman gungun a kur a cikin wannan gudunmuwa da kuka bar a cikin shirin ni ma da gunshi ne ga shafin zaman lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na da gizo www.tv1.ng a huta lafiya.